من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid wanda ba sha kana wa ma ya sha nan ya yabi wanda ke tara mu a wannan yabi shine albarka a duk wannan lokaci da muke karatu mu cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin na imamu nawawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora cikin abin da zamu karanta idan mu manta ba Allah cikin ikonsa da rahmarsa ya yi mana dace mu halarci sallar idi a ƙarshen kwanaki goma masu albarka ayyamun ashirin da shajja wanda na ƙarshen su shine Allah ya cike mana su da aikin wanda duk wannan ni'ima ce da falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya duk dukkan muka shekara da shi yanzu shekaru sun cika ko mu ce mun cika wannan shekara da ikon Allah subhanahu wa ta'ala da wannan babban aiki na alkhairi wanda sauran yan kwanaki kaɗan suka rage a ce shekarar ta ƙare wannan kuma yana nuna maka cewa kai ma ka ƙara kusantar lafiya domin duk lokacin da aka ce shekara ta ƙare to ba wai abu ne da za ka zauna kana murna kana farin cikin ƙare wani wata sabuwa ta zuba tamkar mai ma'aikaci mai aikin wata kullum yana murna wata ya ƙare don ya samu kuɗi amma baya bakin cikin lokacinsa ya shuɗe ya ƙara kusantar lahira babu wani guzuri Allah madaukakin sarki ya kare saboda haka da Allah subhanahu wa ta'ala bude mana wata na ƙarshe daga cikin watanni goma sha biyu waɗanda da su ne ƙarshen shekara yake karewa ya bude mana su da kwanaki masu albarka kuma ya saura a cikin watan da wasu kwanakin kuma waɗanda ba sa cikin waɗancan kwanakin duka yana nuna maka cewa lokacin da ka tsaftace zuciya ka tsaftace ayyukanka ka ƙara gyara su to abin da ya saura maka kamar ta jirba ne kamar daga sune za a soma gane kotis da ka yi a wa'ancan kwanaki goma ya soma aiki ko bai soma ba wani tun a sauran kwanaki ashirin da ya rage na na watan zulhijjan yake lalata ashirin zulhijjan naki daga nan sai zama karshen rayuwarsa bai ta zama ba ta zama kitabu mami sai zama tun a cikin shekaran ya ma rusa duk abin da ake so ya cika da shi a wannan shekara balle ya buɗe sabon shafi a shekara mai zuwa kusan kwanaki kaɗan suka rage za mu shiga shekara sabuwa to abin jimami abin takaici shine ka shiga sabon shekara da sabon Allah subhanahu wa ta'ala ko ka rufe tsohon shekarar ba da wani aiki na garba yana da kyau a daidai wannan gaba mutum ya yi kokarin tafsiyar kalbihi tsarkake zuciyarsa ya yi kokarin jefa ta cikin zukata na gari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su mu a cikin zukata akwai zukatan da Allah yake yabawa kaga Allah yake ya ayyatu an-nafsul mutma'inna kaga wannan rai ne zuciya mai amfani mai tasiri wace kullum a cikin nutsuwa take don me don ta rike Allah wanda ya rike Allah kuma ba ka ganin shi cikin firgici da damuwa kullum alƙe kullum cikin kwanciyar hankali shi yasa wannan ran Allah ya kira ta yace irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya koma zuwa ga Allah kina yardajjiya ke kanki yardajjiya ce kuma a bar yarjewa ce sannan farko ne fi ibadi wa dukuri jannati to Allah kai mana dace da nafsu mutma'inna wanda nafsu mutma'inna tana yin karo da nafsun amara da su wa ma ku nafsi innan nafsa da amara da su to kai kokari kar ka biye ma nafsun amara da su kullum ranka wani lokaci zai rika za ta zuwa ga aikata abin da ba ta so kuma shi dan wannan yake bi sai kuma ya kara kawata maka ya kara kyautata maka shi kana ganin da kyau ne alhali ba mai kyau ba ne sai a shiga cikin damuwa turan da yake raba kafa kowa yana iya ɗaukar rabonsa a ciki annabtul mutmainna ta ɗaura banta a can haka nafsul lawama ta ɗaura banta a nan a nafsul amara da su ta ɗaura banta a ciki ita ce nafsul lawama ta ina nafsul mutma'inna za ta daura banta a nafsul lawwama to me ma nafsul lawwama din wanda ke nadama to takan yi nadama in ta zama mutma'inna mutum ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ga tarin wani lada na ayyukan alkhairi da ya yi to sai rika nadama ina ma aikin ya fi haka ina ma a ce na ɓata na ƙarar da rayuwa ta cikin irin wannan ayyukan alkhairi wanda zan gan yau wa nafsi tirzadu minar raina zai ƙara nutsuwa da kwanciya da kwanciya cikin kwanciyar hankali haka kuma nafsul ammara bisu ita ma takan iya zama nafsul lawwama don me yayin da ta yi ƙoƙarin sa kan laifi ba ka yi ba wasu suka yi laifin suka zo suna baka labari to sai ka garan yana cikin zargin kansa ina ma da shi aka je aka yi wannan laifin Allah ya kiyaye kaga shi nafsul lawama a tsakiya yake mutumin kirki yana iya ɗauka mutumin banza ma yana iya ɗauka in an yi aikin alkhairi ba kai in nafsuka mutmainna ce za ta yi nadama ina ma da ni aka yi wannan alheri haka kuma idan nasu amara da su ne abokanka sun biyo maka su je shashanci ba su same ka ba sai suka je suka dawo suke baka labari ka ji irin barnar da aka yi abun ka ga ma ina ma kana nan za ka yi wani na ciza ba ki kai an yi ka zaba ma Allah ya tsawata saboda haka mumini kullum yana kokari ne ga ya cika da imani wannan kuma baya yiwa sai bil mujahada sai da dagewa da dacewa mujahada kuma shine kokawa kana kokarin da shi dan shi dan yana kokarin gama da ke to da aka har kai galaba a kansa in Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimci kuma hakan kake hakan kake so sai tabbatar da kai ala siratul mustaqim shi ta Allah yake wannan ne na jahar fina da lafiyar namun su kula wanda suke dajewa suke kokarin rikar ina Allah yake to su Allah yake dora su a hanya amma wanda ya sakankance kawai yana bakin da Allah ya tsaga bai hana ci abinci wannan zai kare a wahala zai kare a yunwa bai samu wani abu dole sai ya nema sai ya tashi ya yi Allah ka samu dace ni kokari mu ga cewa lallai ƙarshen shekara nan mun cika da imanin ayyukanmu na gari da su muka ƙare wannan shekara kuma su za su zama cewa da tambayi shimfiɗa na shiga sabuwar shekara alif da ɗari hudu da talatin da takwas hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina to Allah ka samu ga shekara mai zuwa lafiya kuma ka sa wannan aiki da muka yi na alkhairi ya zama mabuɗi zuwa riskar waccan shekara ga wanda Allah ya bai wa nisan kwana bayan nan mumini kullum ana so ya zamanto lamuransa mu'allakun billah kullum a yake da Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu rika tunawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana إذا إذا أحب الله عبدا إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه in Allah yana son bawa jaraba shi su ya ga shin ya cancanci a ko bai cancanci a ba wani za ka an jarabe da ciwo wani a jarabe shi da kuɗi wani a da talauci wani a da farin ciki wani a da bakin wani bulukum wa sharri fitna kowanne Allah ya kira su ne fitna kuma wanda ya su ja'un za a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum kullum ya to yana karantar rayuwa bina'an ala dirasa shar'iyya yana karantar rayuwa a bisa shari'a yana karantar rayuwa a bisa amadin ba'i ma'ana kallo mai nisa kada ya rika mata kallon yanzu yanzu yanzu in samu ko da ko gobe zan rasa wannan ganganci ne da kuskure amma zan samu bayan sati cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to in ba a hankali har in kai wannan lokaci ba wanda ya ce ya iya hango wa kansa a sa'ada kuma ba wanda zai iya cewa ya hango wa kansa a sha'awa kullum min ingila hmm. kowanne daga Allah yake sai dai kai ana so ka yi bi asba sauran ka bar wa Allah subhanahu wa ta'ala in ka bi sanadi to Allah zai fitar maka zuwa ga abin da kake so amma ba ka kama sanadi ba to ba za ka kai gaci ba saboda haka Allah ya mana jarabawa a wannan zamani da muke ciki mun wuce wata jarabawar ko muka shiga wata Allah ya ce wa ladablu wannakum bi shay'in min al-khawf to khawfin ya wuce والجوع فينزون شكوان إلى الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وذكر بنت عبدو أولا زمن أنت هو الخوف أنت هو الأنفس بالسنتبه يرزقون هنا هذه الجوع والثمرات فأبنتي لا ينوع wanda kusan galibi kowa ka samu kowa ka samu yanzu abin da yake kuka ke kuma sai na ali radiyallahu mafi ya ce duk ba wanda Allah ya rabe shi wa ya yashku ila na? kullum ya zauna cikin mutane na kai kukan damuwarsa to fa ka annama yashku ba kai ka ce yana kai karar Allah ne shi wato abin da Allah ya mun nan bai mun ba ko na fi karfin Allah ya mun kaza ko da haka Allah na jarraba bayansa cikin da ya ga dama kuma a san da ya ga dama kuma da sanadin wanda ya ga dama don ya nuna maka lallai Allah ɗin shi ne mai bayarwa shi ne mai ana yana da cikin abin da mun sha faɗa a wurare da yawa yayin da muka allaka samun faraci daga wani Allah sai kuma Allah ya ba mu shi muka allaka sauki na zuwa ne a samuwar buhari ya hau mulki kuma ya bashi sai kuma allah ya nuna mana mai yin biki daga wajen sani yanzu buhari ya hau to za ka yi ta jin surutai kala-kala da suna kala-kala da ake bashi duk duk wannan sunan yana kewayawa ne a kan cewa da ya yi abu kaza da an samu kuɗi kuma an manta zai iya yin su kakam Allah ya ce ba ta mu ba yanda ka iya bari ba ku wani misali da yawa wasu sun sha kallon fim din tatanin ai wani katin jirgi da turawa suka yi shekaru sun fi goma ana jirgin wanda suka gama mai suka yi tunkiya da shi sun yi tunkiya da cewa jirgin nan girmansa da ƙarfinsa ko Allah bai zai yi da shi ko Allah suka ce ko Allah ba zai nutsar da shi ba ko a tashin farko testin farko Allah ya yi ya karya jirgin kuma ya nutsar da shi kuma da ya nutsar da shi da ya ga dama sai da aka shekara fiye da goma ba a san ina yake ba ba a ma san ina yake ba kaga duka wato sa'in sa da Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu kisa wani ya ga wani mai kudi da girman kudinsa? ka ce mai wani zai talauki wa, zai ji ma kai kawo ka saboda ne yana ga yawan kudin ya fi karfin ya talauce amma kan dubi wani kuma a zamanin da muke nan a harkar siyasa sai ga wani jiya jiya yana cikin wadata yau kuma ka gani yana wucewa a hanya sai an sai ka tabbata sai ma ka ne tambayar wani ba wani zai wannan shi ma shi ne haka Allah ya kallibu al'ummu yana cikin da al'amura yadda ya gada ba abinda nake jawo hankalin mu akai shine mu yadda Allah huwa al-qabidu ba basir Allah shine mai rikewa kuma yana rikewa ga wanda ya zo a san da ya wa huwa yana sakewa ga wanda ya so a san da me ya kamata ka yi ma zuwa gare shi yayin da ka koma zuwa gare shi sai ka samu yalwa Allah da sai an yace amman yujibu al idan da a wa ke su kaga wa yake amsa kiran wanda ya shiga damuwa kunci kuma ya yaye masa bayan ya yaye masa wa yaj'alukum kula al al'amu sai baka mulki ya baka waya ya baka kuɗi ya baka jin daɗi bayan da ka shiga kunci ke a ilahu ma ba ko wani allah tare da wannan allah da yake yi babu shi allah kwaɗi ne kuma shi yake yi kuma alƙawarin da ya yi shi ne ku bi ni in kyautata mu kun ki bi na shi kira shiga da aikacin da aikacin game da damuwa a wannan yanayin da ake cikin kunci da damuwa a lokacin kuma wani yake da damar ya sanadin samun sauki ma wasu ya yi sanadin samun wasu sauƙi ga makwabtansa sauƙi ga 'yan uwansa sauƙi ga jama'arsa amma kin ke amfani da damar yake ci gaba da kuntata kai akwai ɗan kasuwan da yake in ba kai arziki ba a wannan zamanin kai kazo mana dama ce ta samu na tsawwala kayan ka yadda ka ga dama kuma a saya da an shiga halin dole kai kuma kai kuɗi ma bai san cewa bai isa ya ce kuma wannan zamani ne na in Allah ya jefo mun ciwo dole in gume su ba bai isa ya tura wannan ba eh Allah zai iya baka arziki ta halin kunci da mutane suka shiga ka sayar musu da kayan kuncin ka samu kuɗin kai kuma Allah ya jefo maka illoli na ciwuka da kudin zai cinye su ga rashin tausayi baka tausaya wa bayi mai na jiran ga yawan kiyama ga talauci kuma kai ma an je maka ta hanyar kashe kudin a hanyar wasu jinya na ko na iyalin su ko na ƴaƴanka Allah na iya yin haka kuma alkawarin Allah ne ka tausaya ma na ƙasa sai tausaya ma ka kunta ta mata ya ta mata saboda haka yana daga cikin abin da za mu tsarkake mu a kai na tinkarar sabuwar shekara yaya za mu taimaki juna yaya ni ina da shi zan taimaka ma wanda ba shi amma sai zaman to da shi al'ummar mu sun zama lokacin kunci balan ake yi da shi da mara shi kowa ta zauna da shi shuka zai ma ba yi kowa bai da shi kowa bai da shi kuma shi ne shi yana so Allah ya maka to ta ya maka bayan ga bawan Allah yana shi ba kamar ba shi ta ce ka ga har yanzu ba wallahi ba mu kama hanyar da Allah zai mana nufi ba yau kan mu adalci mu gyara tsakaninmu mu mu junanmu mu sai ga Allah ya mana nufi amma ba mu kama wannan hanya ba muna tunanin wani da zai ce a buɗe boda a shigo da abinci kowa zai ji daɗi kowa tunanin da gina wallahi Allah ya ga dama sai a shigo da abincin kuma abin sarrafa abincin ya ci samuwa ko sai saka shinkafa daga an dafa ka kama ci ba dole sai da sinadaran cin sai kuma Allah ya kuntata su kuma su ki albarka amma ka ce Allah zai yi kuma ka koma gare shi ta hanyar da ya dace wallahi sai mu samu sauki mu samu kwanciyar hankali yanzu ga abinci yana zuwa sabo shin za ka samu masu kuri za su je duk inda yake su tsaye shi su kuma koye shi ko kuma su kawo shi inda kai ba kai saka je ka samo shi ba still a rage ma bai naira ashirin ba ko talatin haka za a yi ta tafiya har ya gama shigowar a kasar gane ina sabon ina zuwa kuma an kuma kowa na so ya samu daɗi ko mu kama hanya Allah ya ma maguzanci ne yana nan a jikinmu na in dutse ya wuce kanka wai ya fada kan kowa ko ba ma kan kowa ko kan uban kowa <laughs> Allah ya to ko jahiliyan farko ba ki haka Allah ya kare wallahi sai mun dawo mun yi wa kanmu karatun kanu su wallahi za mu samu sauki daga Allah subhanahu wa ta'ala wallahi muna gyarawa yanzu ne alƙawarin Allah ne zai gyara mana muna kaucewa waye aka ba shi mulkin nan ko babanka aka ba ka gani ba wanda zai so hukunta ta wa to ko ba mutum aka ba mulkin sai ya tsinka ya kashi to kuma wuce saboda ni baka nemi mai tausaya maka ya tausaya ma in ya tausaya ma shi zai sa baban na ke tausaya ma dole ba wai Allah zai sauko daga sama bane ya tausaya mana a zai kawo ne tausaya mana ko da ba mu san shi ba Allah shi ya san wanda zai zakuno ya kuma dora shi a kanmu ya kuma sa mana sauki ta sanadinsa saboda haka wannan shugaba da Allah ya bamu in akwai tunanin alheri a ransa sai mu roƙa masa Allah tabbata ya kuma ba shi makusanta wanda za su ba shi shawara ta gari in kuma da mugaye a jikinsa Allah ya kawar da su ya kakkaɓe su ya kawo masa mashawarta na gari amma duka samuwar wannan da amsa wannan addu'a sai mu ma mun kama hanyar gyara shi yasa shi da kansa ai bai jima ba yake yayi launching wani wo a ginin discipline ta wata hanya daban yake change begins with me ma'ana canjin ya fara daga ni niyya na gyaru wani gyara na yi a tafiya ta da mu'amala ta da mutane kai ma ya san yaro kai ma ya san yaro inda ba su yake ce jarabci bikin sa ka ji tausayin gidanka ba ba da za ka kai ma wani wani ka gyara kanka da makwabtanka ba ba da za ka gyara al'umma wata dubi abin sai ka ga gyaran ba ba a kama hanya ba ne so an canja shiga ne an sake fitowa ba mutum ne mare ka yi sa wata rigar ka ɗauka wani ne daban in ka zo kusa kara ba da gaske an ji ma ya sa wata rigar da ka ɗauka wasu mutanen ne daban shi din ne dai rigar ke daban kawai to haka mulki yake Mun muka gyara ba wani ya hau ma za ga salon naki mulkin kuma da zalunci daban ne wani ya sake hawa salon yadda Allah zai muku daban ne Allah yana yin haka don ya nuna muku shi ne fa mai yin kun ki kuma gane ma jiya za a samu sauki ka ga ba kama hanya Allah ka gyara mana da ba mu ikon gyaruwa za mu ci gaba kamar yadda muka yi alkawari malam zai zai ci gaba da karatunsa amma dai abin da muke faɗa kullum wa mata sha'una illa ya sha Allah bai ga dama ba to amma muna sa rai Allah zai ga dama shine mai ganin dama ba mu ba duk so na da ganna a nan ko san ku da ku ganna a nan in Allah bai yi ba ba za a ganni ba haka duk san mu zama malam ko duk san ni ya zo ya ci gaban Allah bai ga dama ba ba zai zo ba amma dai in ya yi to dama kuma wurin sa ne shi ya fi cancanta da shi mu dama ya rakiya in ya zo sai mu ci gaba da raka shi duk da baya nan sai mu rike masa Allah madaukakin sarki ya dawo da shi lafiya don ya je wata ta'aziyya wasu bayan allah sun zo mata gaisuwa domin komawa kuma suka yi accident wasu da dama a ciki suka rasu to wannan kuma wani kaddara ne na allah ya je kano bai samu dawowa ba ya ce mu buɗe karatu ya so sati mai zuwa allah ya ba shi dama zai zo ya ci gaba muna roƙon allah ya dawo mana da shi lafiya da kuma ba shi ikon zuwa ja dangane wannan darasi lafiya abubuwan da muke yi mai kyau Allah ka dora mana sun fi haka lafiya da muke na kuskure Allah ka yafe mana kuma ba mu ikon gyara zukatanmu don mu koma zuwa gare ka zalimi na zalimi malam yace babu nahyi an isharati ila muslimin bi silahin wa nahyihi sawa'un kana jaddan aw mazihan والنهي عن تعاطي السيف مسلولا kaji nan ne za mu tashi ba da yake wannan babu yana hani dangane da nuna ɗan uwan musulmi da wani takwabi da wani wuka da wani makami da wani bindiga a zamanin da nake yanzu a ce bindiga wannan ya faru a kusur wani yana aikin force kuma yakan zo ya yi wasa da bindiga ma wani abokinsa lokaci bayan lokaci wata rana sai aka samu rashin dace bindiga ta fita ta kuma har da wancan abokin sai yanzu zancen da muke rera kabarin kaga abin da musulunci ya hana kar ka yi kokarin kamanta shi to da yawa za ka samu mutane suna amfani da irin wannan wasan wani mota ce da shi zai hango abokinsa zai yi kokarin bin kanka sai kuma ya dawo daidai kuma yanzu yana dariya cewa shi kana da tsoro to me ji tsoro me zai ko mashin ko wani abu manci wani so da haka ba a wasa da rai ran nan ba ba fotosta balle ka ce ka yi fotosta din wani yana ajiye kana original din na ajiye kana yawo da sa kamar latin mun yana da latin mota zai iya ajiye mai kyan a gida yana yawo da na takarda to ran ba a masa ran kwaya ɗaya ne so da haka abin kiyaye wani kuma Allah ya ce wala tulku bi aydikum ila tahnuka yace wala taqtulu anfusakum to duk wani abu da zai kai ka zuwa ga raba wannan ran daga jikinka ko jikin wani za ka ga musulunci ya bi wannan hanyoyi ya dace saboda haka kuskure ne ka nuna mutum da bashi ko takobi ko wani makami jaddan kana yi da gaske ne a mazihan ko wasa kake kawai mutum ya zo akwai maki da yanzu ake yi za a gan shi kamar sanda ne ana dogara wani zai ɗauka sanda ce ordinary to mutum bai sani bai zaci sanda ce to a tafi a sanda kar wai ka zama masa wajen ya gani ya gane cewa wannan zuwa abin wasa mai a sai lokacinsa ya yi to wannan kuma lokacinsa daban ne amma haka kawai karka ɗau mashi ko takobi ko wuka ko abin kisa na zamani ka ce za ka yi wasa da shi wa ɗan uwanka musulmi yi an ta'aqis sayfi maslulan haka kuma an hana mika takobi ko mashi yana tsirara in za ka ba mutum wani makami yana da gida to sashi a gidan sai ka mika masa in kuma bai da gidan ba aka ce to karka mika masa wurin kaifin kai rike wajen kai tun da a halin ka yake ka san irin rukun da kai masa bai ka masa kan ya kama in ya kama sai ka sani shi ma sai ya kai ga larura don ba mamaki shi ya rike kuma ya ce ba zai gwada ka ga duka ne daga karshe a zo ana wallahi wasa ne ba a wasa da wani mu kiyaye za ka ga cewa lallai addini musulunci addini ne na salama bai so ka ɗauka ka miƙa ba ta hanyar da wani ya zo karɓa zai cutu ina ga kuma ka soka ma mutum ƙasashe abin da yaran mu suke yi matasa na wasa da makami ko ka ga mutum ya ruko makami yana karta shi a kwanta ko wani abu makamancin wannan ko ya zura shi a cikin kayansa tsirararsa yana jiran lokacin da zai fito ma da shi a wannan duk bai cikin tarbiyyar ta addini kuma yana da kyau a ce kowane uba ya san yadda ɗan su yake rayuwa yana irin wannan tabargazar ko baya yi in yana yi kokarin duk hanyar da zai bi ta hanyar nasiha ta hanyar lumana ta hanyar addu'a da ga cewa sannan ya rabu da wannan arka amma ba haka ba sai ga al'umma ta lalace Allah ya kare malam ya ba mu hadisi guda biyu a wannan su hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم قال أبو القاسم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه الإمام نعم، الدولي قوله صلى الله عليه وسلم ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي معناه ينزع وبالغين المعجمة ينزغ هي بالغير المحجمة مع فتح مع فتحها آه، الغير ينزغ وينزغ حتى ينزغ يلزم حتى إن وأنتم منسوبة في ثلاثة كتير أدوات النص بأن مضمرة كنا عندما لم نعود في سوى نصب المضارع بأن مضمرة وفي جهة بعد حتى ما سكر أنت نعود من ثم نعود نجي مع الكتير كبوة أقول إذا نشوف طيب wa ma'anahu ma mutaqarib yace ma'anar su kusa kusa ne ma'anahu bil mufrada yarmi wa bil mu'jama aidan yarmi wa yufti wa aslu an-naz'i at-ta'n wal fasad zamu zo yayi wannan bayani sai al-muhim abinda wannan hadisi yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yace la yushiru ahadun ila akhihi bi silah kada wani ya nuna ma dan uwansa maki ko ya nuna shi da maki ko ya nuna shi da takobi wannan an faɗi al'akbar tambihan lil adna ko da wuta ce karama sai ko da kuta ce inda zai cutar da mutum bi za a ce ka nuna shi da wannan abun ba fa inna la yadri bai sani ba lokacin da yake yin hakan la'alla shaytana yanzi'u fi yadi zai wuce dan ya fulge abun a hannunsa kuma lokacin da zai kwace a hannunsa ba wai rabuwa da hannun zai yi ba don ba za ka kai shedan ba domin shedan ya jiri fi adam kaljin kamar iska ne da aljinnu da shedanu dukkan su suna tafiya ne kamar iska don haka ya tashakkaru suna yin tashakkun su shiga cikin mutum ka ji ka ake maka a jikin wani akwai aljanu goma ɗari saboda dukkan su shaffa ne nafsu ne shaffa rai ne wani iri Allah shi ya san yadda ya yi su kawai in ka duba a samun murjan za ka ga bayanin aljanu da yadda suke saboda haka ɗin duk jinsin su suna shiga jikin ɗan adam sarrafu da gaɓaɓun ɗan adam wance yau jikin mutum da aljani za ganin aljanin na magana da bakin mutum ɗin yake magana sai dai murya su yi daban amma shi ɗin ne yake magana amma da bakin wannan yana motsi don mai dunya narki ya zama shi shi na iya zuwa ya suke wannan takwamin fa ya ta'a fi hukwarsin yana na ba na fa yi sabbi insan al na zai sabbaba maka shiga wuta don mai don ka kashe ɗan'uwanka kuma ya fi mu'minan muta'aminan fa ya za'uhu jahannan ka zama mutum ya tafi kenan allah ya gani wa fi riwayar muslim قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شاكي سوى أبو القاسم من شكرك شراكا كدولنا سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا القاسم الذي يجزا كسا سنا كسا إلنا وكسا محمد كسا أحمد كسا مصطفى كسا مجتبى duk sunayen manzo ne sallallahu alaihi wasallam amma karka kira kanka abul qasim wani daga cikin magabata ya sa wa ɗansa ƙasim sai magabata suka ce ba za ne mai kira ka abu ƙasin ta wai ka yi wani alaye don mai kira ka abul qasim to annabi ya hana ba za mu kira ka ba kaga shi kai ma inda annabi ya ce kar mu ce abul qasim ka shi na farko sai ka ne san ta masa alƙasin don dan kar a kira ka abu ƙasin annabi ya ce fa inni ala al ni ne mai rabo an samu ganima an samu ni ne mai rabawa ko an bashi rabonsa na haka kar ku sa in wannan sunayen to ana ce masa abul qasim sallallahu alaihi wa sallam riwaya muslim ya gwada kuniyar sa yace man ashara ila akhihi bi hadida kuma da ya nuna wa dan uwansa wani karfi wani makami wani abu da zai cutar da shi fa innal malaikata al'amu ki mala'iku na tsine masa hatta yanzi'a ma'ana har sai ya ajiye ko ya yi wurgi da wannan abin. wa in kana akhahu li abihi wa ummihi ko da ɗan uwansa ne na uwa da uba wannan ɗan na ne baban baban mu ɗaya ko ɗan na ne baban mu ɗaya ko kuma a haɗe ɗan na ne shaƙi in ka da ce shaƙi wanda uwa da uba ta haɗa ikuwa Allah kuma wanda uba ya haɗa ikuwa akhyaf wanda uwa ta haɗa kowanne larabci na ba shi sunansa daban zan ce ha'ula ikhwati ahya ko ahya to ma'ana baban mu ɗaya da waɗannan amma baban mu kuwa da nashi wayannan kuma in kuwa Allah wayannan baban mu ɗaya amma kuwa kuwa da nashi in kuwa ashiqa da kuwa da uba duk ta haɗa mu dukkan mu nan da ka zamu baban mu ɗaya baban mu ɗaya fahimna saboda haka mu fahimci wannan ko da mutum ɗan uwanka ne an hana ka yi wa ɗan uwanka wannan to min babi aula a hana gama wani domin domin an ka ɗan uwanka domin shi ne kake ganin naka ko da ka masa wata illa za a ce ai ɗan uwanka ne ai hakuri ina da kuma bare wanda ba ɗan uwanka ba sai ukuwa islamiyya Allah ya samu dace Imam Nawawi yace yanzu dubita bil ayn ma'ana an sa masa ayn al-mujmala wanda ba ta da dubu ma'a kasri zai yanzu kamar yadda muka faɗa wa bil ghairi murjama ha fathiha yanziga kenan wa ma'anaha mutaqarrib yake ma'anahu bil mufala an yace yanzi'a a yarmi ya yayar wa bil murjama aidan yarmi wa yufsid ya jefa ya yi barna wa aslu an-naz'i at-ta'n wal fasad mana suka da yin barna mana idan ba za ka mutum ba zai ankara wa lokacin da ya nuna wa ɗan uwansa bai ankara ba shi ɗan zai iya zuwa masa ya kwace ya yi amfani da ita wajen sukar ɗan uwansa to kamata ya yi ya ga cewa lallai ya daina wannan wannan yana nuna maka wato kiyayewar musulunci da yake yi wajen mai zaman lafiya da kuma kiyaye karamcin ɗan adam ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam mukarram ne hanyar wa mayyitan abun girmama ne yana raye ko ya mutu Allah da yake wa laqad karramna bani adam to ana karrama dan adam din yana raye ko ya mutu in ya mutu ba a yadda a bar shi a fili haka ana kallo ba aka ce ayi maza asbi'u bil janaza ma'ana ayi gaggawa wajen shirya mutum akai a ji abu ne sannan an binne ba a yadda ka je kana tattakawa da kafa ba ba a yadda ka zauna a kai ba ba a yadda ka yi gini a kai ba kaga wannan karramawa ne ga dan adam da haka musulunci yana karrama dan adam sannan a cikin wannan hadisin yana nuna maka musulunci ya hana tsoratar da mutum haka kawai don haka mai adali ma ya hana tahwiful musulunci. haramun ne ga ɗan baligi ya kawafa ɗan uwansa musulmi ya rika kuma da shi wa tarwiquhu fi ghairi haqqin shar'i ya kuma da shi ba da wani haƙƙi na shari'a ba amma mutum yana aikata laifi kana iya tsoratar da shi tarhiban wannan aikin naka fa an kai wasa zai kai ka wuta an kai wasa Allah zai la'ance ka in kai wasa Allah zai ma kaza wannan tarhibu uslub ne na alqur'ani annabi ya zo inna arsalnaka bil bashiran wa nadira kaga bashir bishara nadir gargadi ne tsoratarwa ne rasban wa rahba saboda haka wannan yana nuna mana lallai tsoratar da musulmi abu ne da ba a so saboda haka mu kiyaye musamman kuma yadda muka faɗa zamanin da muke yanzu yadda mutane suka lalace yara suka zama wani iri bai dace haka kawai mutane na zaune so da ne su kowa da su ba haka kowane lokaci za ka ga irin wannan ya faru a ce ma wai wai an zo shara kaga mai da mutane wasu tarkace ke to kuma haka al'umma za ka suna ta gudu kowa ya gudu ba mai iya tsayawa shi kenan kuma an ji banza an tafi wata rama an su bushe kafin a sake dawa an zo share wasu kuma da ba su da ba jari ba mu muna zaune haka muna kallo ba kuma ba manya hukumar ta rabu da mu mu sake kan hukuma dama ba ka Allah ya kiyaye da haka dole sai mun tsaya tsayuwar mai daga za mu gudu tare mu kira tare Allah ya kare hadisi na karshe cikin wannan babu yace an jabir radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا تعاطي تعاطي شيء ميكاوا كي ميكاوا وانا وانا ميكاوا وانا وانا ميكاوا وانا ميكاوا وانا والنبي يا هذا wani na san a bashi makami a bashi shi tsirara da za a taimaka mun da wuka tana da gida a sa ko ba ta da gida to a bashi kotan ya rike shi ne ya rike wajen kaifin dan ya san yadda zai rike shi amma an ka baki ya karba da Allah zai karba cikin sauri har kuma ta masa illa in reza zai karba sata a cikin gidanta duk abin da zai karba musamman abin da yake kankani wanda ba wuya ya iya ma suka ko ya iya ma yanka ko na abu makamancin wannan to annabi ya hana ba da shi tsirara to kuma ba da shi tsiraran yana haifar da ni wata illa wacce za ta iya cutar da mutum saboda haka inda an hana ba da shi tsirara to kaga an hana ma a hurgoma shi ke ina sa abu ka kawai mu ke hurgoma a abida ce wannan ya fi komai ganganci zai iya maka illar da ba ka tsammani allah ya kare babi na gabe ce babu kara'atin uruji min al-masjid ba'da al-adhan illa bi udhrin hatta yusalli al-maktuba bakin nan yana kwafan mutum ya fita daga masallaci in an kira sallah yanzu muna zaune ana kiran sallah ko sai mu ke tashi fita addini ya hana wannan illa ni udri sai mu kira yana da udri kuma yanzu kana zaune misali a ce maka kana zaune kana jiran kana jin jarabi a lulanka ta kai za ka ki daidai lokacin da ya kamata a ce darasin nan ya kusa zuwa ƙarshe yana da kyau duk lokacin sai ka fita ka yi alwala ka dawo amma ba sai an gama darasi an kira sallah kuma sai ka yi ka fita ba wani ma sai ga har sai an kai lebul na da ikama sai kuma ya tuna alwala da takai la'adda zai yi ta kai ya tuntuni a kuma lokacin da kai in lokacin ne ba da iya zama amma zai to mutum ya nutsu ya san halin da yake ciki ya kuma san cewa yana cikin masallaci kuma zamansa ya kai a kira sallah a yi sallah to kar ya kirkiri barin wajen matukar lokacin sallah ya kusa har ma idan ta kai ga an kira sallah amma akwai uzuri to yana iya fita ya je dawo amma an fito har ka yi zaman jiran sallah to kai zaman har a yi sallah hatta yi sallin maktuba ka zauna tsakanin magariba zuwa isha an kira sallah to karka fita sai an yi isha كانوا كانوا أذاب للعسل لما كركب في أي مثل للعسل أعني آه، العسل كادو كانوا نكالي هل ما قريبا تاكاو جيكي أمزو أن كراس الله لو كتنك المرات في برنجيني أبدا وبرنجيني ولا أبدا لذلك عن أبي الشعصاء قال كنا قعودا مع أبي بكر مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بطره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم أبو شعثاء في daga cikin jami'ai wanda suka yi أبو هريرة رضي الله عنه yace wata rana muna zaune da Abu Huraira a masallaci sai aka kira sallah sai ko ana gama kiran sallah sai wani mutum ya tashi yamshi yana tafiya sai Abu Huraira ya bi shi fa atba'ahu Abu Huraira Abu Huraira sai ya bi shi amma ba bi da jiki ba bi basarahu da gani mana sai ya bi shi da ido yana ga wanda ina zai je kuma an kira sallah hatta kharaja min al-masjid ya ga ya fita فقال أبو هريرة في أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم كن قواني وأن اللي يفترق مثلاتي يا ساقه من صلى الله عليه وسلم معناه يا ساقه ومرنم النبي صلى الله عليه وسلم نحن فتاة مثلاتي باين كيرا صلى أبو هريرة يا قيام وأن سكي زوني dan su san yin hakan kuskure ne kan su masu aikata abin da wannan ya aikata me ya hana ya kira shi ya gaya masa kuma wannan wani uzuri ne da wallahu ya alim Allah shi ya san me ya hana ya gaya masa domin yana da dama a lokacin a matsayinsa na wanda ya rayu da manzo sallallahu alaihi wasallam na wanda ya riko sakonni masu yawa daga manzo sallallahu alaihi wasallam to zai iya amfani da marra'a min mukarar da gurajin yadda a lokacin fa idan ya sabi fa bi lisanihi to amma zai yi yana da uzurin bai san fita zai ba ko kuma wani abu da ya hana ya kwafe shi lokacin yin wannan aikin ko kuma ya bar shi ya yi don ya zamanto sanadin yi wa waɗanda suka saura wa'azi da wannan aiki wallahu alam malamai sun faɗi abubuwa barkatai a wannan sanadi na shirin abu huraira almuhim dai sako ne da yake bamu cewa kada mutum ya aikata wannan aiki matukar an kira sallah kuma wannan ana kiransa na hari tanzi mana hani ne na tsarkakewa ba wai hani ne na intikabun kabira a kana iya fita ka dawo amma ba a rubuta maka wani zunubi ba sai dai da baka fitan ba da ka samu lada wannan ana kiransa makru inda fuqaha malaman fito suna kiransa makaruhi wanda tarkuhu aula min fi'lihi barin barinsa ya fi yinsa mun kai yin ba za a ce ka yi wani abu da kana da zunubi ba amma da ba ka yi ba ba kuma shi rashin yin zai ba ka lada Allah ya sa mu dace za mu dasa aya a nan a matsayin mu na wanda muka dawo yau mu muka bude karatu a yau muna fatan Allah ba mu sarki ya dawo mana da malam lafiya da kuma zo ya ci gaba da kan ragamar wannan majalisi lafiya abinda muka yi mai kyau Allah ta ba mu ko dora mana shi fi mai zami hasanatiyar wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana kuma hana mu aiki da shi ka ba mu ikon gyarawa kuma zuwa kuskure ba idan ta same mu ba mu gyara ba نسألك اللهم ألا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد fara tabbatar da dubargenmu a kan irin wannan aiki da muke yi na fahimtar addini da kuma tsara bibiyarsa da kuma kokarin aiki da shi aiki da muke na faɗakarwa Allah ka tabbatar da rigajigan mu a kansa masu sauraro Allah ka haɗa mu cikin aiki da wanda a damu da muke ji Allah ka sani wannan karatu ya zama hujjatar lana za a raina Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu ka ƙara zama mana da ita lafiya abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iyar mana wahalalu da muke ciki ya Allah abubuwan da muke aikatawa kuma na wannan jarabawa Allah ka ba mu ikon gyarawa wannan shugaba da ka ba mu Allah muna roƙonka duk tunanin da yake da kawo ci gaba a wannan kasa Allah kan masa jagora abin da duk zai cutar da al'umma kuma tunanin sa ya karkata zuwa gare shi Allah ka karkato da shi zuwa ga abin da yake daidai waɗanda suke kusa da shi suke ba su shawara Allah ka ba shi mashawarta na gari masu son ci gaba Allah ka ƙara dawamar da su a wannan wuri masu son ci baya da shiga cikin kunci Allah ka nisan su wannan wuri Allah ka ba su dama a kan اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا بلدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين